ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون حقيقه a cikin halittar sammai da ƙasai da abin da yake su na halittu masu ban mamaki da canzawar dare da yini da jiragen ruwa waɗanda suke gudu a kan tekuna suna ɗauke da abin da zai amfani mutane na daga abinci da tufafi da kayan kasuwanci da sauransu na daga abin da ake bukata da abin da Allah ya saukar daga sama na ruwa kuma ya raya ƙasa da shi da abin da ta fito da shi na shuka da ciyawa da abin da Allah ya yada na abubuwa masu rai da juyawar iska daga wata nahiya zuwa wata nahiya da gizagizan da aka hori a tsakanin sama da ƙasa. duk a cikin wannan akwai ayoyi da dalilai bayyanannu da suke nuna kaɗaitar Allah ga wanda ya lura da waɗannan hujjoji kuma ya fahimci waɗannan dalilai da hujjoji.